Saka mai wuya. By the powers conferred on me, I declare Muhammad Umar Jibrila as the winner of the APC primary for governorship of Adamawa State. ai ba ma soke zaben ai ba ma yi ba ba a yi ba amma sun rubuta sakamako saboda haka wannan renin wayo ne Jama'a muna fatan mun sami kula mi lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai wuya. A wajen gangamin da magoya bayan bin da suka shirya a Yola, gwamnan jihar ya ce zai haɗa kawunan 'ya'yan jami'ar domin samun nasara a babban zaben da ke tafe. Ina son godewa mutanen Adamawa da suka zaɓi APC suka zabe ni kuma Allah ya yarda mu dama jam'iyyar mu aƙidan mu aƙida ne na talakawa mun zo ne mu taimaki talakawan Adamawa ba mu zo mu yi wa talakawan adamawa rashin adalci ba haka ne to didimar siyasa har iri biyu ta rufe jihar adamawa a cikin ƙarshen makon nan da muka baro wacce take da alaƙa da zaɓuɓɓukan fitar da gwani da aka yi na jiha da kuma na ƙasa baki ɗaya na farko dai ga sakamakon zaben tsaye da shi ɗan takarar gwamnan jihar da ƙarshen ta kamar da kuka ji aka ce gwamnan mai ci yanzu shine ya galaba ba da bayan haka kuma ga zaben da aka yi wazirin adama din kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar a matsayin wanda zai wa pdp takarar shugaban kasa a zaɓe mai zuwa na baɗi wato zai kara da shugaban muhammadu buhari to kamar yadda muka yi alkawari da mun a makon jiya cewa yau ne za mu zo mu shiga adamawa din to bari mu shiga din kuma bari haɗa ku da wakilin mu ibrahim abdulaziz to masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasance da ku wannan shirin nan tsaka mai wuya kamar dai da aka sani cikin kwanakin nan kusan ayyace in banda babban birnin tarayyar najeriya abuja kusan baya cewa inda hankali ya fi karkata dangane da dambarwar siyasa kamar jihar adamawa da sautari ma ke wata kira da tubalin rikita-rikita siyasar najeriya musamman dangane da batun da ya shafi jam'iyyar nan da take mulki a najeriya amma jihar wato jam'iyyar apc na san masu sauraro ba za ku mance irin turka da aka ta tafka ba dangane da zaben fidda gune na kujerar gwamna a wannan jiha da ta kai aka fafata tsakanin tsohon shugaban hukumar nan ta efcc wato malam nuhu ribado wanda ba ta kuma ya ma sha tsayawa takarar gwamna da kuma takarar ma kujerar shugabancin najeriya bayan shi akwai shi kansa gwamnan da ke kan gado wato sanata muhammadu bin jibrilla wanda sauran jihohi kusan aya cewa shugaban jam'iyyar duk sun amince da kan cewa gwamna ya zarce ta amma jihar adama sai aka samu akasi bayan da su shugabannin suka ce a su sun amince ba su da takara tilo tamkar gwamna wannan abun ya ja jangon da ta kai aka ɗin dakatar da wasu daga ciki wato sa hannun su dangane da zaɓe bayan shi gwamna akwai mutum na ƙarshe wato mutum na uku a cikin 'yan takarar kujerar gwamna shine dr Muhammad Halilu Ahmad da ke ma zama kanin matar shugaban kasa Aisha Buhari. An yi tani kan cewa watakila an kawo shi ne ku dami akwai karfin mulki. To wannan batu yau shi za mu duba na jihar Adamawa ko ma menene dai a iya ce an kammala zaɓe. To sai dai bisa dukkan alamu wannan zaɓen da gwani ya fa bar baya da kura e domin akwai biyu daga cikin 'yan takarar ke ca sufa ba ta sababbin bindiga ruwa kan cewa suna da jayayya har yanzu dangane da wannan sakamakon zaɓe da 'yan kwamitin suka bada. Dr. Mahmud Alilu Ahmad wanda ake wa lakabi da Modi da ke ma zama kanin matan shugaban kasa Aisha Buhari ya ce sun yi mamaki da yadda wannan zaben ya gudana a cikin dare kana ko ya bukaci da ya fatali da duk sakamakon da aka bada ko da kuwa shine aka ayyana cewa ya lashe zaben ai ba ma soke zaben ai ba ma yi ba ba a yi ba amma sun rubuta sakamako saboda haka wannan renin wayo ne kuma mun sanar uwar jam'iyya cewa ga abin da ya faru su kuma 'yan kwamiti suna zaune a ofishin jam'iya a nan yola suna jiran a kawo musu sakamako amma babu inda aka yi zaɓuɓɓukan nan babu inda aka yi zaɓe ba mamaki su kawo sakamakon su tattara su zo su ce na ci zaɓe to ko sun tattara sun ce sun kawo na ci zaɓe ban amince ba ban ci zaɓe ba don ba a yi zaɓen ba. Shi ma dai da yake mai da martani a taron manema labarai da kira tsohon shugaban hukumar EFCC Malam Nuhu Ribado ya ko bai na zaɓen fidda gwani na jihar Adaman da wasan yara. To zaɓe dai ba a yi ba kowa ya sani a Adamawa akan zaɓen nan ban yi ba ina suka samu sakamakon Allahu alamu. Mu dai mun sani akan cewa kowa kuma ya sani a Adamawa ba inda aka yi zaɓe jiya. kar a yadda da wannan sakamakon da suka ce suna rubuta suna faɗaɗi nan kuna son a rusa kenan a rusa a yi abu wanda zai ba mutane hakkinsu to don duba wannan batu mun gayyato biyu daga cikin 'yan bangarorin a hannun dama da dai akwai ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yada labarai kana ta ɗaya ɓangaren wato ɓangaren da suka sha kaye mun gaito ɗaya daga cikin masu magana da yawun shi kansa malam nuhu ribado daman da yake bahaushe kan ce waka bakin mai tattakan fi daɗi bari na saman hannu dama na wato ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar adamawa wanda ba bako bane ta fuskacin kafin yada labarai domin tsohon ɗan jarida ne kafin ma ya koma wannan mukami da allah ya bashi to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu kamar yadda ka faɗi sunana alhaji danjuma bakari wanda aka fi danjuma hamas Mai yana ɗaya daga cikin hadiman gwamnan jihar adamawa sanita muhammadu bindo umaru jibrila tare kan yada labarai a fannin hausa to alhamdulillah to sai shi kuma na bangaren shi tsohon shugaban hukumar efcc malam nur bado ina tare da shi ma ba bako bane ga masu sauraron mu da farko to sunana aminu abdullahi gambo guyu kuma ɗaya daga cikin wadda suke cikin tsagen siyasan tsohon shugaban hukumar nan ta efcc wato malam nuhuri badu to alhamdulahi masu sararo waɗannan wato dan juma hamad da kuma shi aminu guyuk su ne za a fafata imal eh, aminu ya aka ji da sakamakon zaben to alhamdulillahi a kowane irin yanayi ka tsinci kanka za ka gode wa Allah maɗaukakin sarki kai mishi godiya a dukkan irin yanayin da ka tsinci kanka ciki idan muka dawo fuskar maganan zaɓe abin da za mu faɗa a matakin farko shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko mu ce la haula wa la quwwata idan wannan hali da demokuraɗiyya ta gani a jihar adamawa shine abin da ake tunanin zai wa demokuraɗiyya kwalliya to akwai abun tsoro a namu demokradiyya akwai abin tausayi a wannan demokradiyya. Amma ba gani wani zai tunani watakila zafin kayi ne kasuwa da wannan shimfiɗa. Ba zafin kayi ba Alhaji Ibrahim dukkanin mu a jihar Adamawa muke babu gunduma ɗaya da zaka zagaya ka ce an yi zaɓe na fi sabilillahi. Domin ko kamar ni na yi zaɓe a ƙaramar hukuma na na guyuk kuma ni na wakilci mai girma malam Nuhu Dubadu a wannan ƙaramar hukuma. Muna da mazaɓu gundumomi goma duk inda muka tura wakilai babu inda wakili ɗaya gaya mana an yi zaɓe amma abun mamaki an kawo cikakkiyar sakamako har da sa hannun wai wakilanmu ko babu wakili ɗaya da ya saka hannu. to na ji kana magana sai na ga dan juma hamas na amur mushi <laughs> <laughs> ina so ba na minu ne ba na minu ya iya propaganda sosai <laughs> eh. akwai dalilin da ya sa na maka haka eh. ya za a ce mutum dan adamawa ne a zaben da aka yi shekaran jiya a ce wai ba a yi zaɓe ba wanda ko ina da ka sani mu dai a nan cikin birnin jiha babu inda ake yin zaɓe wanda ake kiransa polling center kamar irin yadda aka yi a primary school school haka wanda ba a yi zaɓe iyakan wanda za a zaɓa kuma an zaɓa sannan mutane sun fito da yakinin. zaben shi mai girma gamna jihar adamawa domin ya datun da an ce zaben za a yi shi ne ni ban cika son cewa kato ban kato ba za a yi shi ne na jama'a baki daya ka ce an yi zaɓe da rana ga koko da dare an yi zaɓe yanzu kamar mu a yankin mu mun so mu zaɓe ne karfe uku da rabi kafin karfe biyar kusan mun ƙare zaɓe kuma malamar zaɓe ita ta zo ta ɗauki sakamako ta tafi da shi na farko kenan na biyu da idona na zagaya don ban wuce karamar hukumata ba na tafi irin su gefen abun da ya shafi limawa na tafi gefen abun da ya shafi demsawo da kuma dobeli da makamantansu duka ba inda ba a zuba layi da idona na kalla an yi zaɓe an irga kuma bindo shi ke yin nasara ba. za ku da zargin da kan cewa a makarban gwamnati eh, wanda suke tare a cikin jam'iyyar nan su suka yi wa makarbiya a wajen kawo sakamako. A'a ba jami'an gwamnati ba ne. Jami'an gwamnati ka ai suna aiki ne da gamna. Su waɗanda suke shugabannin siyasa kwamiti da aka turo. dama tun asali waɗanda ake sa su yi malaman zabe ya yan gari ne idan sunanka ya fada ko da kana cikin jam'iyyar apc ne ko kuma kana mai son apc za ka iya zuwa ka ɗirga sakamako da kai shi dai wanda ya zo a matsayin malamin zaɓe wanda zai ɗauki sakamako na polling center. To malamin na kana <laughs> so kame da mutane. To abin nake so in faɗa shine duk abin da muke faɗe a kowane lokaci. mu rika yin magana don Allah mu rika kuma sa tsoron Allah ciki domin da al'umma muke magana al'ummar da muke magana nan domin su kafin mu faɗa sun san abin da ya faru malaman zaben nan da aka turo su daga Abuja a jihar Adamawa suka kwana abin da muke zato shine idan ana so a yi wa mutane zaɓe na adalci zaɓe na fi sabilillahi kamata a ce kafin karfe biyu na rana da aka ayyana za a yi wannan zaɓe dukkanin cibiyoyin da za a yi wannan zaɓe malaman na sun isa amma abin da zai baka mamaki kuma a lokaci guda ya baka tsoro muna cibiyar da za mu yi zaɓe tun karfe biyun rana da muka sauka daga masallaci sallan juma'a muka nufi inda aka ce za a yi zaɓe amma billahil azim Allah shine shaida mun yi kuwa mutane sun amsa mun shelanta kururuwa mutane sun fito suna kawazucin ganin cewa an kawo wannan canji an sauya wannan gwamnati da ta juya wa hidima domin al'ummar adamawa baya amma muna wannan wuri karfe uku karfe hudu karfe biyar shida sai misalin karfe bakwai saura muke samun labari wai malaman zaɓe sun iso. To a gaishe kuma malamai sai aka ce mu zuwa makon gobe Allah da za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara da muka fara a yau muna dai godiya ga su bakin namu da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya haɗa mana shirin a can yau ya aiko mana shi. A madadin su duka ni ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington mun bar ku lafiya.